الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ أبو كاتني تاتي بقولي كل مسلم من صحيح الإيمان مسلم شاكني ديني بيج 246 لكن حديث 550 إذا كركشيان ذكر الدجال وصفته وما معه عن أبي هريرة رضي الله عنه حديث 51 عن هذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا أعلم بما مع الدجال منه من علمي قال مين دب دجالنا معه نهراني نوغبا دب دجالي كو نجينا ya jiriya ni guba ban waje ahaduhu ma ra'ayal aini ma'un abyad ni minuwo e bayana wayli zahiri ni nu yole boku nan wal akharu ra'ayal na runta jeju. ba shi masugun nu e bayana wayli yono enu yole kenan fa imma adrakanna ahadun zan zando min ne buga bai da gube yi da wuce faliyatin naharar da zai ya rawu naran ngaji umulo bayan annaharu edu allazi na so ya rawu naran wele gan ina a cingaga uyo na waliyar ulahun luda misun sun mariyuta a ti ra'asahu wuce mula ciwo ya faya shiraba mini wuce fin daga nuwan wucin fa'in na goma un baridu na nuwa ya kuro wa da dajjala kuma kika dajjal mamsuhul ul’aini eyu nini wọ́n ti wa o wọ́n zafratun ghalizatun eye wuce e ke fundun da ke fundun na da bonji kiyo na lekmana iman e yu nya wa wa tushin fishin borani maktubun bayna aynayi aka takani ya guba bai da jalo ga kafirun kafiri yakrahu kullu mu'min mu'minin don gafe fe bayan nawo katibun na kaya wani wa gairu katibin to zai kaya wani wadda ga ibe imani to bo bolo makanta yawon ba wa ka, wa gale fara ya bayan guye da jalo ga wuce ta gbawo وعنه أيضا حديث ليس فقادي قال وسميت رسول الله لو وانا نبي قام إن الدجال يخرج أيها الدجال قاتيا وإن معه ماء ونارا فبعد الدجال نودجوي إنما دجوي فأما الذي يراه الناس ماء أما إن إذا جيلي قنو يونا فما بارد ويقويو فأه وأما الذي يراه الناس نارا فأما الذي يراه الناس ماء amma ne ga je ne ga nuyo na fanarun tahriku ɗan nuyo ne jinan ɓagan waje ga jiko mm. wa amma allazi yarawun nasu amma ne ga je ne ga naran ɗan nuyo na fama un nuyo bari dunna ya azbun na mana mm. faman adraka zalika minkum zanaga je zanaga tsaye irin na mine wani falyaka fil ladhi yarahu naran nga gun da na wele ga en yo alali me alali me bai ni onu na, fa innahu ma'un azbun hakika kika nuyo na mana bu na ga ngole imani alazajiyar irin na o hmm. yawa ga ne biya gaskiya hmm. وفي رواية عن النواس بن سمعان wuminku. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليك من أدركه منكم لنقاكم بينمين يبونا فليقرأ عليه fawatiha suratul kafi zannan gajin bacha bayan suratul kafi bi ma'ana bi bayan suratul kafi ko cha bayan suratul kafi wai ganza gwa daga fitina da jalo to ci gwa daga fitina da jali عن النواس بن سمعان قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال قال يجت الدجال يعني ذات غداة لا شفن فخفض فيه ورفع annabi ce kila da jiki annabi ce kila da fiti hatta zonan na wari sai le ga dajjal wuce ki taifatin naqli sai le ko ke dajjal je so so mutaci ci gbadon binan do ciyo ne ngala annabi ce shi to yake la ne liwe falan maru na ilaihi kakuna yi dabuna arafa zalika fi anabi ne anabi ya alama ga me yayi fa qala anabi ga ma shanuku kiji yore kulna yiga ya rasulullahi ya wato ce ya ce ci zakarta dajjala wato dajjaliye gadata lashi fa qafatta fi warafata ko wala bere ciki wala bere tu wacce abule wacce abule hatta zanen na wato babu ne sai ne ga fi ta taifati nakli wa ga da jali wuce gutace ya eh ah gutace ya shigbe don bi na jona faqala ghayru ad-dajjal akhwafani alaikum ngayene me sun da yana yana me sun da gayena udi dajjala in yakhruj da in yakhruj da jaligatiya wa ana fi kuma da takiya go fa ana hajijuhu mito ni ga gini biyu mito ni ga ku ga biyu lunakum wa in ya kuruj amma da jaliga tiya wallan su tafiye kuma da ya ba famru hajiju nafsi zandoro mun ta gawo ko ji tafin gancin wallahu khalifati ala kulli muslimin amma Allah ga ya tuna da muslimin dole ya mino inna wushabul da ne ya ne barufu qatitun aynuhu ayu wa watiya inabatun dayu ta inabina tafiyatun na wata filiyonin ka ni kewa gani ushabihu bi abdul uzza ibn qatl mi ga gani ala da jali labiya za ke mi alu bi abdul uzza ibn qatl na faman adrakahu minkum zan dondo na ga gumbe da jali ni ni yabo na laifawa, ti fawatiha suratul kafi ngaji ba ta bayan suratul kafi wani falon kula ba da na biyaniya hmm. inna wu kharijun da jalugatiya hallatun bai na shami wal iraq ya shamu bi iraki ta cuci gabon yawa. fa'asa yaminan wa'asa shimalan dajjalu ma na fa'asa yaminan wa'asa shimalan wuci je logwalo wuci je wuce gwafi ya ibadallah alibi ga ya wuce je su ya fasu mutu ya biki ko kulna ya rasu da Allah iga ya fice yace ce wa ma su hufin ardi e fokiti zanin na ji dakin bo fokiti da jara ji dakin bo kala ne biga yau yawman e fushi ba yawmun ka sanatin e fueni wa ike e yanina wa yawmun ka shaharin e fondo ci ma wa ike tsanina wa yawmun ka ce ya fundo ci mai ke juma'a nina wa sa'iru ayyami ka ayyamikum efo na kenan wa ke efo ne efo ne na kulna ga ya rasulullah ya fice ce ce fa zalika al-yawmul ladhi ka sanati efo wuci na da jaliga da ti ya fe ni a ndo pa wa ga wa ga ya ni ona atafina fi salatu yawmin ba sallan fo ni kun ki ayi qala la ni diga a'a ukuduru lahu qadrahu ya da sai mu imana ya gaje wajen kiyastawa ko tsakanin sallah ka zai bai sallah ka zai wala lokaci rika zo lokaci rika zo shiga tusu kuma ya gaje akidin ya ji kulna iga yawo cikin ceci wa ma isra'uhu fil ardi kiyayi nisan da jalaji ta cikin kimbona kala ne bi ga kalgaifi kem na bí o tún ele yìí wọ́n lè sánmà gáàṣí wọ́n lè ọgbẹ̀rẹ̀ fi àdì fẹ́ kú sánmà lápọ́ káàṣì wọ́n lè fẹ́ kú sánmà ṣílá wọ́n áti gaga wà fẹ́rẹ́ dẹjá àlàfẹ́dà zàbàbàyán kalgarti tadbaratu rihu qawmi wa da ba jama'an fayyadu ugun ku jafiyayya fayu nuna biya ta yi malibe da jali wa ya taji buni lo a magabi tugun a magawi ya shi a amuru sama'a da jali ta ji sama foro fatamturu sama ta dule shi wal ardu shaitan ta jikin da jali ta ke jikin foro be fatambutu wuci ganyi fataru wa alaihim sarihatun atwala ma kanat dar'an fataru alaihim salihatuhum ene kana uti ma da atwala wa huba ma kana genkem no ilena wa asbagu duruan e ebiu mafunga masu ngache wa amadda khawasira magula loba suma ya ce da kawo mai da ja cajo ba za mu ci ganci fere da ukun mu cayi ya ga da ala imanin jibiri fere mu duna lai a cikin rijiyar ta ga a jimani duniya kawo ga a gwagawa fayan tsari fa'aru da ja ci ga iya gani biya yau ga ɗiki da zaunci fayan tsari zaunci shi ci ga ci ba mun hali na lai sabi a yi gigi shai unin amwali zane ga ajiya ya doro a ce da gwagwami ne ya dukiya yau ya koya murnu bilkurbaci sai ya kula akuji kuru zaki da jali masukun wago da na tattaka da na ga wuce a ga dukiya na finiyo bula kuciya mana goji ni gafi takun nonon kuciya ko kulilis ni gafi kazan nonon kuciya azarfa ni gafi fatin nonon kuciya wuce sai ji haci ga wuce hukuciya ta su ba hukunu zuwa kunu ne fi kijo ba su ce a wuce a fi kijo wuce ga hukuciya wuce a fi tu. kai ya asi bin na'al kim na ji wasu ya fuga la na ga ta su na kina ga mi ne mm. a ta ga ne ba ta ga mi tun sun mai yadu rajulan in da ja cha yi ranar cinanci mumtali'an da na shaji kini gbarufu shababan an ga ne gbarufu mo wa shi wa ta gbarufu wangina fa yadribuhu bi sayfi shaitan ji ala nan zanan dan dan ko fa yaqta'uhu jazlataini shaitan ji shugu ba Eh, da ko an ko fi sun yadu shatan ta ke yi fa yuqbilu zannata da bi ma'ana shaitan eh, da jali da jali ga da jali yi yu a jira u dabe bi wa allalu waje wu ya zahaku fi ku ta bana ta fe mata fa bainama ka yi andi na halin nona إذ بعث الله المسيح ابن مريم تيجا نبي سنجي مريم نا تيجي غوتمي فينزل عند المنارة البيضاء النبي آه، ساتيجا تيجا نيجا المنارة البيضاء نا شرقي دمشق إيش إيش إستياج نيجا دمشق نا بين معروضتين يعني معروضتين بعدين شكاكو نمشي شرقي مجلسة نزل نا شرقي يا يا رواد النباتة madaguza wazi an annabi isa alayhi salam wa egwagu babu lata alaji ne malakai ne ba fayin malaika gubo idza tata rasahu ngala katara wa feci mana wa feci mana ke kó ìdàtí ẹgbà ní èèpọ̀ ìwọ̀n ilé fíkan àfẹ́jì kí àfẹ́pọ̀nù oko wọ́n ìzà ọ̀rọ̀ fáàwú umarẹ́ ti já kan lúlù ẹ̀yà àfẹ́ tí wà gáà lúlù yọ fàlá ìhìlù ní ayẹ̀jì dàrí hànáfìrí wọ́n àjẹ́ àlẹ́lẹ̀ káfìrí na wùdí àwọ̀ ẹ̀kẹ́ títà tí ó kọ́ ẹ̀tọ́ ìtàtí na ilá máa wa nafsuhu yantahi rayu maga zo haisu yantahi tarafu ba na fatu ga zo da nan fayar tulubu jadawuza hatta yudrikahu bi babiluddin wunca da gudu da ne ga babu ludu na fayar tula hujju annabi isa ga tiji malaika guba cin annabi isa jin annabi isa ya gwaɓe gwafa guba bayan malaika annabi isa ga tiji ganci zuku da jani ga dikiyo nga abici ba na bando na da jalu ga bici lona sa ni bi sa ga mituci wala da annabi isa ta da je da jali da ne ga babu gidi na annabi isa ci wuci ba go fa yoko mm. thumma yati isa ibn maryam qaumun annabi isa ne ya mara na talu ba jama'an wace kadi asamahu wallahu minhu sai ke zawo ki gotsa daga shari'a ya jalo sai musawa la wujuhi annabi isa ta tafi sai zawo ki gwa wa yuhaddisuhum bi darajatihim fi jannati annabi isa ta ya labari ya daraja ya zanni jali janno fa ma huwa kazalika nabi na halin na a tin ga wannan iz auha allah ila isa to ta fe jiwa ya nabi isa ani kad akhrash kuntu ibadan li yau ji min wasi latiya la daru li hadin bi kitalihin zandoro da mine wani bokan wa gwa wana fa'arin ibadi wa gaji wa wuji min mi yuku wadala da wata ila turi ta ce fatin turi waya e ba asullahu ya juja wa ma juja ce shiga ya juja ma juji tun biyan e ga kutiya wahum min kulli hadadin yansiluna kafan dowe ya sai ya da ma juja da fayamuruna awail awailuhum ala ala buhairatin e zama fari ni ne jama'a ya jujo ma jujo wando cigan ne ga buhairatu tabariya nan fayashrabuna ma fiha nuwadu duci a ciga nuwadu duci fi bata waya muru akiru zai bi zuma bane ta dogon gan fayakuna ta gan kad lakad kalibiya zai marratan ma ba gwani na cikin da nuna da abuwan nori wani gani haku amma zai gogi na gani kiyon a zafin wani tsoro na biyun lai isa a shiga na biyu isa na yi salamu da kan yi wa sabu don gani da ya jama'in huji hata ya kuna rasu sauri ni a hadihin tu babu ne ciyen ninko ko

sai ci catu kwankwani yin mai ci bewun ca sai giya juju ma juja ci ga su firi kari kwankwani wuce ga sai giya sai kwayi kyau yanzu korabo fayus bi'una farsa ba ta ji a gaji kamar na fasin wahida ke zai ثم يهبط نبي الله عيسى واصحابه الى الارض النبي عيسى بجماعه وشي معنى النبي عيسى بزيكeci da imani kan ganin a gacin tun daga fatin turi sinabu a tada shi kin gaci fala yajiduna fil ardi mawdi ashibrin a libaye ta tiye kimbo na yi ka da ne gwandana illa malawu zahamuhum illa afache na kai ya jo majiji ne ya gaji na wuce wa na tinuhun gangani da gani mai sakwasakwa ya zama ke ima na kan buhari fayar gabu na biyu la'a isa wa sabuhu a na bi isa da jama'in shi a shafalu ba sai filin la'i fayar filin la'u tairan ta shafin lungu ce ka na tilbukti ya lungu ke kwaru duru fata hamiluhum wuci ga na kai yaji jama'a juju na jilla fata tarahuhum wuci hukuce ya har su sha Allah da da na ba sai jino suna rufe da Allah mataran sai ki ta dule shi la minu baitun bai sai ta dule shi la na minu baitu madarin wala wa barin a je mi tabo na takin lakbanto ko a takin nuwana illa face yin na gadiyu sai ya rusuru lawul ala ta shiga kinnaya hata ya turuka ha ka zalfa wancin wuya cike na kena sun mai da arzi a cagagin gan unguci samarataki samarataki gajo fi ni yanki ci na gafi ni yau bane ciya ganci wa rujji barakataki albarka wa mafiya lutiya فيوم إذن يفو أنت قد تقول الإصابة من الإصابة من الرمانة jama'an yoci shi a girin mana ke kunce ni nuyo ko westa zilluna a mafe da fata wuru da kafiya wai baraku fi a ta'inan laka hata minal ibin sai shiga albarka ladan a tato na kajo hatta to egwayen yara rafu da tafil fi ama minan nasi nga kun jama'a ya guji dan yi mine yanzu an yi Wanda walla hatu min bakar e ya nan ko nga kun kiyo da tafil kabila ta minan nasu nga kun kabila bai nan ka hatu minal e egwayen nan yi da tafil fakza minan nasi wafe kun branch ya family bai ne yabo bata albarka biyu fa bai baina ka zalika a ajadan hali na na izba sallahu hanta yi ta ce cala ya fi da jibi gaji fa ta'khuzuhum ife wuce mun ci gaza na jila ma na zai ji bi imani da nan ife na gaji kiyo fiye na adere yi wuloni a fe jan de bi fata kuzun ta ya fiye na masu sada kyaunar so dukkan ta foko ko fata kabizu ruha kulle mu'min a tiyara yin don dogo wa kulle musulun da musulun don dogo waya baka shirarun nasi da jabi a yi da shi ya tahara juna fiha a fe zafi ke ya taru da lihumuri kyan da ta tagi da jina fa'alayhim taqumu sa'atu yace zame ga ba bai tashin kiyama za da fi riwayatin in bai riwaya da cewa ba da qali ba ne jigan la kad kana biya zai marratan ma da na bon na jin wa da bulani thumma yasiruna a tafiya da hatta yantawara ila jabal ila jabal al-khamri wa huwa jabal bayt al-maqdis a tada fatiyan bayt al-maqdis ko na fatiyan turi sai na zo na na sai ko la kad kun la kad la kad man fil ardi inna Allah na ne raji da jali yau da so ya ji jama ji ko a sai da zan a bai ga nuwa guga nuwa da abun na yani ya ji jama ji wuce zugun a bai da bai fatin baci fati wuce bai tilma ka jisu guda wani fati yankin sai na ya sai ya kunna ta gan na kadu katar na man fil ardi zai ƙyaƙi yankin bane ya samu ci wani halumma fannan tulman fi sama ya bi da fi zai ci sama ila hukunci fayar muna bin na shabihin a cace ba ila sama ilo sama fayar rudullah wa alayhim na shabahum ya kwanci na tilo sama ne sokocha sokocha ya kwanci ga shi zugun sokoga alushi mahdubatan daman ya kwanci ga dike ma tanya a tagan hin to zai dan sama na ayi a ne ayuwa ne ga ya juju wa ma juju amma kamin nujina sai da ga zu madina bezo sai da ga zu madina baitul maqdis nga jikiyo nga establish wangi nga establish zo musulmi cabe ku gangani be rumu cishi musulmi cada ki yo rumu cadu jikiyo cadu ke aga fata yi rumu musulmi caje nasara eza ca musulmi ca fa ji karkashin yankin bangocewa lokacin shiga da jala ce yau a shabiya musulmi labarin ne ebe ne ya je nasara cikin rumu tiyo ne ya shabo na ga ya fa ya ɗoga da jala ce ya waje ba na ta ce kinyan don tsakanin jama'a ya ji ba da jali maga a dashin dora ma ba mai maka ba mai ne. musulmi tafe shi kafin shi na sukun a cada ɗe shi dimashki kafin na fi dimashki na nga je ngo a chawa ga yi sallayen asuba lokacin jiga a cin annabi isa jin aka ci annabi isa jin al-imam al-malik chawa ga annabi isa ji salla annabi isa cha ga al-imam al-malik ji salla al-imam al-malik cha ji salla annabi isa ya mitu ngo jana ko ne bene o tujin buzu mamende ba ga wayo ga jiko ana bi sayyid al-qudri radiyallahu anhu qala nga haddathana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu a wasallam ba saya yau mun ci hadisan tawila ya zane lalubana an dajjal yake dajjal fa kana fi ma haddathana min yana ni diga yana qala ga ya ci wa huwa muharramun alai an yadkhula niqab almadinati dajjala dade amma wa jara A nun ga ga da akwai madina mu ci ga da madina nan fa yantahi yi chabe dajjal chabe da kan yi ila ba, sibah allati tali madina. da nan wacce na yi shi zuma madina na sai ya kuruji ilai yau mai izin zan wacce ta tiyafin wuce wa khairun nasi zai zai ji alkhairi ganin au min khairin nasi min zai ji alkhairi ganin sai ya kulu lahu wuce a goga a shahadu annaka dajjal mijiri ke da waga dajjalo allazi haddasa na rasulullahi sallallahu alaihi hadisahu na nabi yayi labari labari tubanin sai ya kulu da dajjal ta gan yele ya in qatar matartu haza ni ga zane na wu sun ba a hayaitu ni cike da rayi a ta shi kuna filamun in bai ji shakka ya ce lamarin nan sai ya kunu na tagalla a ji shakka kala sai ya tuluhu da ja ci ga zahun ciwu sun ba yuyi da ja ta kiya zahun ci da rayi ne sai ya kuli hina yuyi ka da ja ta ka kunun do rayi na gan wallahi miji kuti ba sai ya ce ma kuntu fika zanzane ta tagagan dan ta ga da jaligan wallahi ji kudi ba sai shi ma kuntu fi qaqattu ashad basiratan minni al'an no to wajiyan nan ga mi ke biye ki ni ga fayin ga da jalo qala fa yuridu dajjal dajjal an yakulahu dajjal shagon a tiya ne ya wube sallatu alaihi mu wuce da iko ga wube na waye wuya zanna nga zanne ci aja ga khadru ga tiya lokaci wajen gaskiya ga naji daidai ابن خضر عجان يعني عفو الأقوال قال الإمام مسلم في صحيح قال أبو إسحاق أبو إسحاق قال إن هذا الرجل هو الخضر أبو إسحاق خضر قال sabajin nan ya ci a gaggabe dajjali nan amma ya gane buka gane dajjalu aji ya kyau ne haduru aji نقال إمام البخاري تو الإمام مسلم تو ابن المنادي تو ابن تيمية تو ابن قيم فاتا لبيو تدع الإمام كده تدع خضر واجي خضراني يعني ما جعلنا لبشر من قبلك الخذ أفا إن مت فهم الخالدون يعني بصلاة صلى الله عليه وسلم مدنا اللهم انت عليك هذه الإصابة الله وقاجي وقاجي ما نجعلك لم تبدأ في الأرض جالي آجي بوتا ببيع صاحب صحابي جمعني سيدنا بيوم mana zai ji ma da teki bakawai na gabin kazo madan ta sai ci ma alkawar labiya na ba shi gan a nan muhammadu mai gutu gayi ma ji magami tu da tu na jiwa da san tsoron na ku kuma alibi na rana da ba na biya ke ga a rukunin da cin rukunin ya ko yawon zanduwa gallon wajin wada jiga wannan wasu mai shaga kaduru mai amin an abi sai lokudiri radiyallahu anu kala ga nabi sa sun rai ya kuruju dajjalu dajjalu ga atiya sai ya tawajjahu qibalahu rajulun ko qibalahu rajulun min almu'minina zabagin doci uci ga yaje ku dajjal min ya mu'min jo fatal masalihu masalihu masalihu dajjal sai da ta gumbe zane bai kai hakuri da gitu da cikin yau soja da jari ko sai ya kulu na ta lawa ta ga aina ta amilu ba wai lode sai ya kulu ta ga a amilu ila zallazi kharaja ne ci me ci ya ba za ba na ci ya da nan qala ngan sai ya kulu na lawa ta ga aw ma tu min bi na? waji ma ba sai cinya ya ga kenan ma na waji ma da dajjal ya da ga ta dajjal rabbukan gani Allah kiyaye mu sai ya kunu shagan wa ma bi rabbina kafa'un sai ci swari sai ya kunu na a shagagan uku tudu ya gajiyu sai ya kunu ba'dum li ba'din a shagan wa shigan alaysa kad nahakum rabbukum an taqtulu ahadan a sha sai ci a sha sai ci ne ga ga uzan ga cima dan duyi ma kala. fayantaliku da bi ila dajjal a cikin zanen lada bayan dajjal sai za ra'a wal mu'minu mu'mini ga zanen ne bi iman da na gali ya kala wani ga ya yi wa nasu ya da jalu dajjalu dajjalu Allah allazi zakara rasulullah na nabi sallallahu sallam wasallam kenan kala fayamuru dajjalu bihi jalu ta ji fore tiye zanen sai shajju a cikin a cikin a cikin a cikin tilla a ga kyau fẹ́ẹ̀kúrù jàrọ́kú ya ba su wọ́ṣù jugu ya gaji ya kàdán fayusa zaharuhu wa batanuhu darban a tafe dawaya to zumo zaharu da bakwai kala fayakulu ama tu'minu bi da jiya ta ga waje da miya kala zanna ga fayakulu anta almasihul kazzab wa ga almasihul kazzab ne da jali na anabi ya bushara anabi ga da dai karshe shi ne kala fayi umaru bihi a caji forotigo fayi unsharu bil shar a cikin baganan da zigi baga soyi min mafrikaci min yi ko tun daga etiubo hatta yi faraka bai na ya haka babu na gafi guba din summa kala sun bayan shi da jalibai na kusa ta yi na ga na gafi guba na su da ja tafi da ga gutakaniya ya gafi guba yana kala nan sun mai ya kulu lahu jagungan kun naki fayar tauri kaiman da naki ya naki mai sun makara jagai ya kulu lahu ya kulu jagan a turminu bi yi ma ji gani fayar kulu jagan mazdattu fi ka illa basiratan ajiye na ni biyo suna sai mi kyaji basira ga fayin gawa gai da jalo na dewa annan jina sun kala sun bai kuli yayi wannan sai zani inna la yafalu ba'di bi ahadi min an-nasi mu'minin nan da kirkira nan da wato ban bayan nan nuji da ni nawa kada yi nan jiba zan dole biya kala fa yakhudhu dajali yasbahu dajati yakwa sun zan daga guzu fayuj'alu ma bayna raqbatayhi ila tarqu wa yuhasan taqaniya mafa jonzo mafa ba ku wogan da koruyi

fala yastati ilayhi sabila ne ku yanzu zuwa kala fa ya kuzu biye biye da yau wasu ga guba ba wani ne gangani be bi ci guba be fa yakzibu fa yakzibu bihi no ci gula ta fayasibu nasu inna inna ma zafa ilan nari yi eh, kafe le ga dajjal zan da za ta da guce guna wa inna ma ulqiya fi jinni ta sha jinna ba ci gun qala rasulullah ka sa alaihi wasallam ga hada azamun nasu zan ga zan wancin shahadatai shahada inda rabbil alamin bai su na jani ta bata nan عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليم غير يتبع الدجال دجال لا بدي دجال من من يهودي أصبحان يهودي أصبحان جو دجال لا يمتون يسبعون ألفا إذا سبعون تتاوزن جبو سبعين عليهم التيالسة سوى شيء عائشين بايتي an ummi sharikin an na hatani atin nabiya fasallam ya kunu don wani alidigan laifirun nasu minar dajjali da ya fi biciyar dajjali da patiyo e gogo wuji gan e daga gogo dajjali ake gunwa na cimle kyan wajijin nan wale fitina yin nan a nishani ibn amirin kala na samitu rasulallah na wani anabi ya kunu ma bai na adam ila kiyami sa'a tsakani a yi ta yi anabi adamu har da fuwar kiyami ɗaya eh, da wani halkun akbaru mina dajjal a yi ta da wani fitinin wacce akwai dajjal na re ana biyu da rata radiyallahu anu kala kala rasulallah ga anabi ga wallazi na fi biye ji miji gudu bai na da guba ne da yi wushi kan an yanzu da fi ku ibn maryam hakaman mukusitan wato bana anabi ta ne maryam wannan ga cin da tace yabo wa sai ji hukunci bi adalci na sai ya tsiru saliba ga cross zuya wa ya tsiru khinzira ga ga kutu wa yadda aljizya kuma ga ci ci wa ya fi zulmalu dukiya ga kudo dukiya dabo hatta la ya kabalahu a hannun hatu babu na zanduwa da gobe ya ne ma na wabi dukiya da babu ya da ba tu babu na kawai wa ya to zawo ma ga mutum wuri yin wa anu qala ga ni sa sallam ga salatun idza kharajna لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل ثلاثين يقول أدمو إذا خرجنا ونغاتيا لا ينفع نفسا إيمانها إيمانا جري أنفاني لم تكن آمنت من قبل نجي إيمان لأنا أو كذبت في إيمانها خيرا يما فاري طلوع الشمس من مغربها جيدك على كيلوس مبالي بانو ولونا wadda jalu da jaruci matiyani wa batul arzi dabba yankin matiyani yana jiga tiyani imana ji giza amfani biya sai ta zaba yi wani daga ba a biyu daga gabe anin nabi daga ba a nufi sa sallama ugan. ba a jiru bila a mali sittan e sai lotu kirki ka ne ya mutu hannu ji faruwa nan a dajjalu da tikiyar dajjal والدخان لن بالنوي ودابة الأرض لن بدابة الأرض وطلوع الشمس دليل يجري من مغرب لبانا والونا الحديث وأنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي قال لا تقوم الساعة النبي قال تقوم الساعة الكيام نكي والرجل يحلب اللقحة إذا فكان ebe ya nwanwa wafe kanu ebe ko mm. fama esiri ina ila tihi nga to bulani gan wa lalo mi sun wa la tu mi sun wa hatta ta kuma rikiya mi kana wa rajulani ade za guba dawo ya tabaya ani sauba afe ku ko afe shinewo fama ya tabaya ani ala ku za hatta ta kuma rikiya mi kana wa rajulu eza shishi ya tó fi haudihi yìí fe fẹ́ yi gbogbo àti ẹ̀rọ tsere tun ko san yi ko jani da aka ci wata jana fama ya zuru hatta ta wa cikin kiyama ana kiyama illa ala shirarin fi sai etiyan sha Allah ta'ala ga kafin ya wannan ya su ya ci ibi cibi lalle ta ce gumi sai ci gawo ilada ya alheri nan ba ne ga ji daidai nan ya babu sai ciwo ya ilada ba ne ga nan ya babu sai ciwo faɗi yi subhanaka allahumma bi amrika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi